الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصدقنا وقوتنا وعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نفسه واقتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين مغاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في عند ديال وطن المحرم إجراء الله صلى الله عليه وسلم لا يجد في مدة ثلاثين شدة الله سبحانه وتعالى أشهد أدرى وقتا من قدوله من شيء قبل درس سنوان للتابي أسئلة قادة الشباب الشيئة إلى الحق الشيخ سليمان بن صالح الفراشي حفظه الله تعالى زام تاشي مسألة تأريد أربعين دهو ما لن يشي هناك مجموعة كبيرة من الروايات والأحاديث التي في كتب الشيعة عن آل البيت توافق ما عند أهل السنة سواء في الأقيلة وإنكار البدع أو غير ذلك ولكن الشيعة يصرفونها عن ظاهرها بأنها لا توافق أهواءهم بدعوى أنها من التقية ما لن هناك مجموعة كبيرة أقيتاي من يوع من الروايات الروايوي والأحاديث لكم حديثين التي في كتب الشيعة ولم تكتب كتب تبين الشيعة في riwayoyi da yawa na hadisai da riwayoyi da yawa na maganganun ahadul bai ko a imma na nan a cikin wasu kuma inda ahalin sunna kuma sun dace da abin da ke hannun ahalin sunna akwai maganganu da yawa wanda suke cin usulul kafi na shi'a ko littafin man la yahduhu bil faqir ko littafin tahdibul ahkam duka waɗannan riwayoyin suna dacewa da abin da ya tabbata a cikin littafin sunna irin su fahimul irin su al-muwaffaq na al-imam malik irin su musnad al-imam ahmad da sauran littafin sunna da ake da su tabbas sawa'un fil aqidati daidai ne waɗannan hadisan ko waɗannan riwayoyin suna magana ne akan aqida wa inkari bid'i da kuma inkari yin bid'a sai irin waɗannan riwayoyin a cikin littafin shi'a hadisai ne aka danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam maganganu ne na a'imman ahlul bait guda goma sha biyu ko kuma waɗanda suka tabbata a imman musamman sayyidina ali sayyidina al-hasan sayyidina al-husayn sayyidina عبد علي بن علي بن الحسين زين da ده محمد الباجر ده جعفر الصادق waɗannan manya-manyan sahabbai a cikinsu da kuma malamai a cikin tabi'ai da asbabu tabi'ina sun kasance akwai maganganu da suka tabbata daga gare su suna magana kan aqida ko suna magana kan ƙin bid'a kuma sun yi daidai da abin da ke cikin littafin ahlus sunna walakin la shi'ata yasrifunaha an zahiriha sai dai al'ada ɗin shi'a abin da suke yi shine sai su karkatar da waɗannan hadisan da waɗannan riwayoyin daga ma'anonin su na zaɓi bi annaha la tuwafiqu ahwa'ahum dan ba su dace da su soyayyen zukatansu ba bi da'awa annaha min at-taqiyya da za su ce maka sai su ai a imma sun yi waɗannan maganganun ne a babi na tafiya suna magana ne da waɗanda suke awa ko amma waɗanda ba in shi'a ba to suna son su jawo hankalin su ne to shi yasa suke kawo muku maganganun da suka dace da maganganun da suke cikin littafin sunna akan shi'a suke ba wanda waɗannan riwayoyin da za su ɗauko su yi aiki da su to tabbas rusa akida take take ta shi'a shi yasa ba za ta yi ba akwai hadisai da aka samo daga a'imman ahlul bait kamar Muhammad al-Baqir da suke tabbatar da cewa Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi daidaita da da shi amma in shiya idan suka tashi irin waɗannan riwayoyin duk daga su a cikin littafansu sai su ba su wasu ma'anoni na daban in suka ba su ma'anoni ne daban sai su ce a zahirin su ai taqiya ne Muhammadu Basir yayi a lokacin da ya faɗi wannan kaulin ko wannan maganar to yana tare da amma ne wannan da ba ɗan shi'a ba shi yasa dan ya ribace su shi kenan kawai ce ya musu irin wannan maganar wacce ta dace da maganganun ahlus sunna wanda mun san cewa aqida ɗan shi'a a babu Ababu babu sifatun lahin jahamiyawa ne ‘yan shi'a sun dace da jahamiyawa ba su yi da siffofin Allah maɗaukacin sarki ba suna masa siffofin Allah maɗaukacin sarki wasu kuma su yi kawilin to da ka daidai suke da jahamiya a babu siffofin Allah ta'ala ga ruwa ne kuma ingantattu sun tabbata a cikin littafansu daga a'immansu ko kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma idan aka kawo musu sai a'a ai a ilmin su sun yi takiyya idan na annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai su tawilin su su ba su wata fassara ta daban wannan dama yana daga cikin manhajin su yana ɗaya daga cikin manhajin su mas'ala ta 145 yanqulu sahibu kitab nahj al-bala Me littafin nahjul balaga littafin nahjul an sha magana akan cewa littafi ne asali da ba na yan shi'a littafi ne da aka kirkira aka danganta zuwa ga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu su kuma yin shi'a suka dauka suka yafa suka ce nasi to tunda suka yafa suka ce nasi ne a cikinsa kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda suke kama su suke abubuwa ne da in aka ɗauko su aka ce za a aiki da su to rusa shi'a suke kuma suna da cikin nazin bala amma in shi kuma suna hukuma wannan littafin duk da cewa kirkirarren littafi ne sai su ce na kudubobi ne aka danganta ga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da wasu maganganu aka ce duk na Ali ya faɗa wasu tabbas shi ya faɗa wasu kuma mafi yawanci danganta masa aka yi bai ba shi ya faɗa ba to da kaje littafin nahjul balagha kirkirarren littafi ne da aka danganta zuwa ga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu juzzu ma fihi mahdubun ala Ali ibn Abi Talib mafi yawancin abin da ke cikin nahjul balagha to duk ƙarya aka zuzzilla aka danganta zuwa ga sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu duk da haka yan shi'a suna ɗaukar su a matsayin ɗaya daga cikin littafansu da suke kafa hujja da shi to shine ma da yake cewa yanqulu sahibu kitabi nahjul balagha mai littafin nahjul balagha yana ruwaitowa wa huwa min al-kutub al-mu'tamadati inda shi'ati littafin nahjul balagha yana ɗaya daga cikin littafan yan shi'a waɗanda suke dogaro da shi yana cikin littafansu da suke yana ruwaito mana madaha aliyin radiyallahu anhu li abi bakr wa umar radiyallahu anhuma a cikin wannan littafin an nakalto inda mai littafin ya ruwaito ya ambata ya rubuta a cikin littafinsa. sa maganar sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wacce wannan maganar yaban sayyiduna abubakar da umar take sayyiduna abubakar da Umar sayyidina Ali na yaban su kuma wannan yaban a cikin nahjul balagha yake cikin nahjul balagha ka qawlihi an Abi Bakr kamar maganar da aka danganta aka ce sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yayi akan haƙƙin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace ذهب نكي الثوب قليل العيب أصاب خيرا أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحجه wannan kauli ne da mai nahjul balaga ya ruwaito yace sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa kuma yaban sayyidina abubakar sayyidina ali yace zahaba na naqiyu sauri lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rasu shine lokacin sayyidina Ali radiyallahu anhu yake wannan bayani yake cewa zahaba nasiyu thawb ne tsaftataccen tufa ya tafi الثوب ونزبن akan fassara shi da aƙida kamar tafsirin wasu ya baka fasashiyar. akwai malaman da suke bayani akan cewa ana magana ne ai wa qalbaka fasahiyar zuciyarka ka tsarkake ta to a asau nan ko dai ya kasance zuciya ko kuma tufafi naqiyyus sawbi zahaba naqiyyus sawbi mai tsaftataccen tufa ba rasu qalilul aibi wanda aibin sa dan kadan ne asaba khairaha duk alkhairin duniya sai na abubakar ya same shi wa sabaqa sharra sannan ya guje masharran duniya adda ila Allah ta'atuhu ya isar ma da Allah biyayya a gare shi wattaqahu bi haqqihi kuma ya ji tsoron Allah madaukakin sarki bi haqqihi matukar jin tsoron Allah da gaske wannan magana sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu ya faɗe ta kuma mai nahjul balaga dan shi'a a cikin littafin shi'a nahjul balaga aka faɗi wannan magana فيحتار الشيعة لمثل هذا المجد أما ضد هكا إن شيعة تركتك تولى يبان الذي يخالف عقيدتهم والذي يتابع مع عقيدة سوء في الطعن بالصحابة أجمد سوق الصحابة في سجوية تشي شكة تشي رجتك تولى تكي جعل فيحملونه على التقية في أي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يا يولد لي أمسين تكية يا فإني أدبب ويطايا أبو بكر دن يسامي الدرس هذا wannan wannan wannan wannan suka mutum musulmi a ce yana yin wani abu don wasu yadda da shi wanda ba da za a yi mutane su yadda da shi ita ce ka nemi yardar Allah dan Allah ya yi da kai sai ya sa mutane ma su yi da kai wai dan Allah bai yi da kai ba ko mutane su yi da kai kokari ya ne yaddar fatar baki ce ba da gaske mu da kai zuciya wa anna aliyan indama qala mithla hadha min ajli istisna'i man ya'taqidu sihhat khilafati ash-shaykhayn sai su ce wa anna aliyan wai sayyidina ali radiyallahu anhu إنما قال مثل هذا يا أبتي حكني min ajli istinasi man ya'taqidu sihhata khilafati ash-shaykhayn domin ya ci gaba da gyara aqidar ko ya ci gaba da gyara waɗanda suke kudurtawa a zuciyarsu cewa sayyiduna abubakar da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu sun cancanta su zama khalifa kafin sayyidina ali واستدلال قلوبهم kuma yayi haka ne domin ya ribace zukatan shi yasa da ya faɗi wannan magana ya yi sai dina abubakar wai ji ya banda sayyidina ali radiyallahu anhu a matsayin sa na jari ne ya ma sayyidina abubakar ko ya ma sayyidina umar ko ya ma sayyidina usman ibn affan kuma aka ruwaito wannan yaban a cikin littafin shi'a to yan shi'a sai su da wannan sai su ce ai sayyidina ali ya ambaci haka ne saboda ne saboda wai ya yadda da mutanen da suke ganin sayyidina abubakar da umar da usman su suka cancanta su zama halifa kafin sa kuma yana son ne ya kama kwakwalansu ya riba ta zukatansu sai za ya ambata haka shi yasa sai ya faɗa abin da ba shi ke cikin zuciyarsa ba faɗin ko abin da ba shi ke cikin zuciyarka ba shi yake ce masa karya, karya kuma sifa ce ta munafunci babban sifar da munafukai suka siffanci da ita ita ce sifa ta nifa إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله يا شيء سوى منافقين ذنوب المقع يتعين يقولون بأقوالهم ما ليس في قلوبهم suna faɗin abin da ke bakunansu amma a cikin zuciyarsu saɓanin abin da suka bayyana dama wannan shi ne ake cin shi kalibun ba. an yukhalifa ma fi alqalbi ma ala abinda aka kudirta a zuciya saba ma abinda aka faɗa a harshe haka munafikai in sun zo sun ce la shahadu innaka la rasulullah sai mun shaida kai annabin Allah ne amma a zuciya su ƙarya take ƙarya take ba su shaida cewa annabi sallama annabin Allah ba dole ita ce ƙarya to ya za a yi sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu ya yabi sayyiduna abubakar da umar Abaki, amma a zuciyarsa yana kin su wannan danganta munafurci ne ga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kuma Allah ya sani shi daga haka ai annahu arada khida'a sahabati suna cewa ai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yayi niyyar yaudari sahabbai ne ya nuna musu yana tare da su amma a zahiri baya tare da su shi yasa sai ya fi sayyidina Abubakar ya fi sayyidina Umar saboda su sun yi da sayyidina Abubakar sun yi da sayyidina Umar amma shi bai yi da su malam sai ce fayyalzamuhum to wannan na da zuntar yan shi'a anna aliyan kana munafiqan jabana suna cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama munafiki kuma rago suka fice ne su ce sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana yaban sayyidina abubakar amma a zuciyarsa ba haka yake nufi ba so yake yi sahabbai su yadda da shi so yake ya kama kwakwalen sahabbai ya ta zukatansu wannan zagi ne ga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu siffanta shi ne da sifa ta munafurci siffanta shi ne da sifa ta rukunta ma da, ماذا يبطل yana bayyana abin da ba shi ya koye a zuciyarsa haka suke sufan da sayyidina ali wa hadha yukhalifu ma yawunahu anhu min ash-shaja'ati wa wannan kuma ya saba ma abin da su kansu suke ruwaitowa na cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu jarimi ne shi wa qawli al kuma mutum ne bai faɗin gaskiya ma kuma ga suna faɗi suna cewa yana yin takiyya ya yanzu sai na abubakar a baki amma a zuciyarsa ba haka yake nufi ba so yake yi sauran sahabbai da su suka yi da sai na abubakar su yadda da shi shi ya sa ya sai na abubakar kiyaye a ka'idar da muka yi sha faɗinta cewa shi a sun gabaci dalilansu wannan yana taimakon mutum wajen fahimta maganganun yan shi'a da ko fahimta ta kanta aqida aƙidar ta gabaci dalilan sai da aka kekere aqidan aka tanaje su sannan daga baya sai aka ruga ana neman musu dalili to dole ku aka samu tukka da wawa? dole aka samu tukka da wawa? shi yasa sai can a ce kaza can kuma sai ya balkaci can a kulla sai can ya banci can a toshe sai can ya bude saboda sabaqatil aqaidil adillata su aqidin sun gabace dalilan wanda aqida dalili ke haifar da aqida sai ka samo dalili a cikin dalili ake istinbati ake ciro hukunci to su sai da suka yi hukuncin sannan sai suka huga suka ce to bari su je su nemo waɗannan hukuncin-hukuncin, na aqidar su dalilai shi yasa an zubin mutane ne ga duk ana samun turka da ruwa zaka sai na ali radiyallahu ta'ala anhu babu yadda za a yi a sifarsa ta jahili a sifarsa wanda aka san mutum ne mai faɗin gaskiya ya zauna da su sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu amma a cikin zuciyarsa munafurta su yake wal ya billah haka ba za ta yi da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu mas'ala ta 146 yadda shi al ismata a'immati ai shi'a suna ikirarin cewa a imman su gabaki ɗin su masumai ne ba sa kuskure ba sa yin laifi ba sa ɗaukar alhaki kama mu ma'lumun kamar yadda yake sananne a cikin littafan kuma abin da suke karantar da mabiyan su kenan wa hada ahrajahum kathiran amama riwayat al-adila amma wannan ya sa su cikin kunci ya kunta ta musu a gaban riwayoyi masu yawa allati fiha anna al-a'immata ka ghayrihim riwayoyin da suke cewa lalle a'imman su kamar sauran mutane suke min al-bashari daga cikin mutane kamar saura suke daga cikin mutane a can an ce ma'asubai ne in an ce ma'asumi shine wanda ya samu kariya daga Allah ta zai yi kuskure ba balle ya aikata zunubi to amma kuma ga wasu riwayoyin nasu suna cewa annal a'immata ka ghayrihim min al-bashar lalle a'imman nan guda goma sha biyu da aka ce ma'asumai ne to su ma fa kamar sauran mutane suke ba su da bambanci da su ba ma a'imman a guda goma sha biyu ba ka gana na fatima radiyallahu ta'ala anha ai ba ta cikin a'imma amma ita ma ma'asuma ce kuma masuma ce tunda ta haifi masumai mijinta ma masumi ne to ita ma ya ce ba ta kuskure amma kuma sai ga wasu riwayoyi suna cewa annal a'immata ka ghayrihim min al-bashar a'imma shugabanni limamai shi'a to daidai suke da sauran mutane yajuzu alaihim sujudu sahwi wal khabar zai iya yiwuwa ya rakkanuwa zai iya yiwuwa su kuskure as-sahw as-sahw shine abu ya maka a kwakwalwarka alhali ka shi sai bayan ka aikata shi sai ka fahimci cewa a ko sai ka tuno cewa ai ba kai kaza ba shi kuma abin da ake ce makafa shine mutum yana da ilimin abin kuma ya aiwatar da abin amma wajen aiwatar da shi sai kauce ma daidai shi na ke ce maka alkhata'u to a cikin riwayi na shi'a kuma sai ga suna tabbatar da wannan suna cewa annal ajin ka ghayrihim min al-bashari يجوز عليهم صدور السحو والخدع حتى أقر عالم الشيعة المجلس har babban malamin shi'a wanda suke ijimadi da shi almajlisi wanda ya mutu shekara ta dubu ɗaya da ɗari daya da sha ɗaya mai littafin biharul anwa وبلد كاتي من شيئة مجلدين ما سيوا تشيئ المجلس هي تتغي وعيويد يوا ومن بيدن لكات الزواج عن نبي صلى الله عليه وسلم وتتميدن لكات الزواج عن همة جرى تدبو تيادة تريدي دشاء يموت في المجلس والمجلس هي تبكى بأن المسألة في غاية الإشكال يتي للي مسألة kuskuren a'imma ko kuma mantuwar kalwarsu tabbas ta kai matuƙa wajen jawo rikici لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور الصعب عنهم saboda riwayoyi da ayoyi alamomi masu ɗimbin yawa sun zo sun tabbatar da cewa zai iya yiwuwa a imma fi sahau fi rafkanuwa to daga majalisi ya tabbatar da haka to ya za ya haɗa riwayoyin da suke tabbatar da ismar su da kuma riwayoyin da suke tabbatar da su wannan shi ma nau'i ne na tukka da wawa لقد مات إمام الشيعة الحادي عشر الحسن العسكري ولم يخلف ولدا هو لم يخلف ولدا إمام نشاء آه، نشيئة شين الحسن العسكري يا متو أما ولم يخلف ولدا بمتابة شيء الحسن العسكري شين إمام نشيئة نشاء a cikin imamun in kal imamansu idan ka lissafo to na sha ɗaya sun tabbatar da cewa ya mutu bai da ɗa walikai la tasquta da'aimul mazhab al-imani amma saboda kada tuwatu da tirakun da aka kafa shi'a imaniya su rushe za'ama rajulun ismuhu Usmanu bin Sa'idin, sai aka samu wani mutumi da ake ce masa Usman dan Sa'id har sunan da kuma Usman yariya cewa anna lil askari waladan shi riwaya ce ai wannan al-hasan al yana da da ikhtaka ya ɓoye wa ummuhu arba'u sanawatin a lokacin ɗan nasa shekarunsa hudu wa annahu wakiluhu kuma shi ne wakilin shi Ɗan ya boye yana nan shine Muhammad ibn al-Hasan al-Askari al-Mahdi shine mahdi imami na sha biyu wanda aka ce ya ɓoye a sirnadi abin abin nan a surra marra ko samira a ƙasar iraki ba zai bayyana ba sai duniya tarihi ce zalunci ya yawa sannan sai ya bayyana kuma dalilin koyuwarta shi ne saboda tsoron azzaliman sarakuna da suke zamaninsa shi yasa sai ya ɓoye ko da ka ba zai bayyana ba wanda kun san mun karanta a baya hatta mamar shi an yi sabani wace ce mamarsa an yi sabanin yaushe aka haife shi an yi sabanin shekara na yana da shekara nawa ya koya shekul islam kimiyya rahimahullahu ta'ala mun sha fata yace babu al'amarin da yafi ban mamaki da ban dariya a cikin al'amarin shi a kaman mahaifi ba a san shi ba ba a taba ganin shi ba amma kuma yana kuma yana nan a boye kuma zai bayyana to riwayoyi sun tabbatar da cewa ingantattun riwayoyi sun tabbatar da cewa shi babansa shi wannan mahajin Muhammadu bin al-Hasan al-Askari to baban shi al-Hasan al-Askari din ya mutu bai haihu ba eh da ta amma aka samu wani mutumi da ake ce masa Usman bin Sa'id ya zo ya riya cewa ai ya gano cewa Muhammad al-Askari kai a ah, al-Hasan al-Askari na da kuma ɗannan nan sunansa Muhammadu shine al-Mahdi wanda yana da shekara hudu ya ɓoye a wannan wurin to da ba zai bayyana ba sai ƙarshen duniya idan duniya ta rikice ga baki ɗaya bala'o'i sun yawa to sai ya zo sai ya yaɗa adalci wanda mun sha bayani cewa aqida ahlus sunna wal jama'a akwai mahaifi su kuma yin shi'a suna da mahajinsu mahajin shi'a an riga an haife shi sunan babansa al'asar al'asar mahajin sunna wanda ya tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantattu ba a haife shi amma za a haife shi kuma babansa sunansa Abdullahi ba ba al-Hasan ba domin annabi sama hadisi sahihi ya ce sunansa zai yi daidai da sunan annabi sunan babansa kuma zai yi da sunan baban annabi sunan baban annabi mu Muhammad kai sunansa Abdullahi shi kuma annabi mu sunansa Muhammad kaga Muhammad ibn Abdullahi ke su kuma na Shi'a mahadin sunansa Muhammad ibn al-Hasan al-Askari sannan haihuwar sa za a yi kamar yadda ake haihuwa kowa a al'ada Ba babu wasu khawarikul al'ada babu wasu abubuwa na ban mamaki da za su haɗu da za su haifu da za su faru a haihuwarsa sannan zai haɗu da shi da annabi isa alaihi salam su za su kashe addajjal a hadisi ingantacce sai shi ne ala shi ne shi shi ne muhammad ibnu abdullah shi ne mahadi sannan mahadin ahlus sunna ba a jiran shi ake ba amma annabi sallama ya ce zai zo su ko mahadin shi a jiran shi suke ba za su yi sallah ba sallah ba wajiba bace a wajen su sai mahaji ya zo juma'a ba wajiba ce, sai idan mahadi ya zo duk wasu sha'a'ir dini ga baki daya kun ka ga dama kai ba ka ga dama ba ka yi har sai mahadi ya bayyana mu ko yuna laysa muntazaran ba a ka. in ya zo zai ci gaba da yin aikin addini ne kamar yadda manzo Allah ta sama ya bai sai ka zo ya da masu aikin addini suna aikin su mun gane fa'ajaban da shi'a malin ci al'amarin abun ban mamaki ya tabbata ga yan shi'a tazumu annaha la taqbalu illa qawlan ma'qul suna riya cewa ba sa karɓar magana kowa sai na ma'sumi sai maganar ma'sumi maganar ma'sumi ita suke hanta wa hadiya taqbalu fi ahammi aqaidiha amma kuma gashi yan shi'a sun karba a cikin mafi mahimmancin aƙidinsu da'awa rajulin wahidin ghayri ne sai ga sun zo sun karbi kirkira ta mutum daya wanda ba ma'sumi ba shi ya tabbatar musu da cewa ai imaminsu su na sha daya ya haihu askari kuma sunan ɗan nasa Muhammad. wanda ake masa laqabi da al-mahdi al-muntazir kuma suka karbi wannan akan haka suka yada suka gina aqidar su kusan aqidar shi'a gabaki ɗayan ta tattara ne akan imani da Mahadi. kusan kana iya cewa a cikin imaman shi'a sha biyu nan ba wanda suke girmamawa suke kaddadawa in ka cire sayyidina al-husayn to sai mahaifi in ka cire sayyidina al-husayn domin matsayin sayyidina al-husayn a wajen yin shi'a ya fi matsayin sayyidina al-baban shi kwalle wansa al-hasan haka na bayyana shi kada suke ma shi kada suke ma ma'asali ma'asali bikin mutuwa zaman makoki shi kada suke mawa wannan zagaye-zagayen da suke a wannan watan na al-muharram ranar goma ga watan ta ranar goma ga wata daga cikin watan kwanakin goma kwanakin watan shi suke mawa kusan watan gabaki ɗaya yana karewa ne a bakakan kaya kwanaki talatin duk ko ashirin da tara na wata suna karewa ne a ta bakakan kaya saboda ne saboda an kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu wanda an sha kalubalen da su sayyidina Ali kashe shi akai dan ta sayyidina al-Hasan kashe shi akai guba aka bashi ya ci ya mutu to in ka tira sayyidina al-Husayn da suke kaddasa shi to babu wani kuma da suke ɗauka da ya kai shi aqidu suka taru a kansa kamar mahaifi sauran ana karɓar maganganun su ne kawai amma ba su da wani matsayi a cikin zukatan kamar yadda waɗannan ke Muhammadu al suna ɗaukar sa a matsayin malami sosai a cikin wanda yake da riwayoyi da yawa haka Ja'far Sadiq ɗansa waɗannan guda biyu kusan duk riwayoyin da suke cikin alkafi suna karewa ne qala Muhammad qala al-Imam Muhammad Abu Abdullah abin nan sai Abu Abu Ja'far sannan sai abu abdullah shi ne da abu sadi da aka su suke kare kuma shi wannan mahajin ƙidar mahdi ta tabbata ne ta hanyar riwayar wani mutum kwana ɗaya da yazo yi iddia'in cewa ai baban mahdi na da da al-hasan al ya haifi muhammad yuhajimu shi'atu marwan ibn al-hakam yan shi'a suna yin rubdugu ga Marwan ibn al-Hakam Marwan ba al-Hakam ba haji bane tabi'i ne haji ne shi yana da riwaya daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a mulkinsa yana da kurakurai domin dama shugabancinsa ba khilafa ba ce rashida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa matakai na shugabanci gida hudu a musuluncin nan kuma dukkan waɗannan matakan bai kusan da su cewa a cikin musulunci suke ba na farko shi ne nizamun nubuwa tsari na annabta wanda ya shekara ashirin da uku shi annabta sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko manzon Allah su ya shekara ashirin da uku sha uku a maka goma a madina wannan nizamun nubuwa ce sai mataki na biyu shine al-khilafatu rashidatu ala nizam an-nubuwa sai khalifanci shiryayyen shugabanci wanda ya kama da annabta amma ba ba annabi ke shugabanci shi kuma annabi sallama ya kaddara shi ya faɗi cewa shekara 30 ne yana karewa ne daga kan sayyiduna na Alhassan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya tashi daga daga daga daga kuka ya tafi دمشق الشام يما سيدنا معاوية مبايعة والنسيمة سننسيمة تاكين أكو شين الملك الملك الملك الملك العظوم أنتر ملك أنتر ملك واندفاع كان سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه سيدنا معاوية فخليفة بني راشد أعمل آه، كله daga nan kuma sai al-mulkul qasri al-jabal shi bakin mulki mulki tsantsar mulki mulkin kama kariya to marwan ibn al-hakam abinda malamai suka tabbatar mulkin sa ya fada ne a kasashin al-mulkul azim in shi yana ɗaya daga cikin wanda suke masa rubdugu ba sa masa sauki kusan zagin da suke mai ridu to ya kama da zagin da suke ma magwanu bil hakam ko ka ce zagin da suke ma magwanu bil hakam ya kama da zagin da suke mai yazidu to in a suna yin suna yin rubdugu ga magwanu bil hakam ويعلقون به كل شريعته sannan dukkan wani mummunan abu suna danganta mawani gudun haka suna danganta mawani gudun sun mai talaƙaruna amma kuma da kansu sai su yi tukka da wawara fayyahuna fi kutubihim sai su ruwaito a cikin littafansu annal hasan wal husayn annal hasan wal husayna radiyallahu anhuma kana yusalliyani khalfahu sai su tabbatar da cewa kuma da sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn suna sallah a bayan shi Wata ya tabbata a cikin littafin biharul anwa na al-majlis da an na rawashi duk shin mutunci da zaki in shi a sunan bin al-hasan abinda muka faɗa shine magwanu ba su sahabi bane sannan mulkinsa baya cikin shugabanci na alkhilafatu rashida sannan a matsayin sa na ɗan adam yana da kurakurai amma kuma yana da hali na gari wanda ya ba da dama malamai sun tabbatar da riwayarsa ana ta. ya taɓa yin gwamna bayan ya gwamna sannan kuma ya zama shugaba na musulmai amma karɓar shugabanci ne yan shi'a in sun tafi su masa rubutu su kata kata da shi su tsatsace shi amma kuma duk da haka da kansu sai su ruwaito kuma a littafansu cewa a immominsu guda biyu sai na alhassan rabi Allahu anhu da sai na alhassan rabi Allahu anhu dukkaninsu sun kasance suna yin sallah a bayansa shi ma idan aka matse shi sai su ce sai su ce ai taƙiyya taƙiyya wanda da ahalin sunna wani jama'a ita ce shugaba idan ya zama shugaba ko fasiki ne za a bi shi sallah shi ne shugaba kuma shi ne liman shi yake jan sallah da ahalin sunna wani jama'a za a bi shi sallah kuma manzon da sama ya tabbatar da haka ya ce za ku zo ku samu su shugabanni suna muku sallah wata irin sallah manzon sa ne idan sun cika sallar su a wata rana kuma kun cika to sallar ku ta yi za ku ta idan ba su cika ba to ku bi bayan su ku sallah ta ku ta yi ta su ba ta yi ba yake shi yasa sayyidina Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ɗan tawaye wanda masa mafarin fitinan musulmai nan ko kashi na Usman kashi sai na Usman guda amfani da su mafarin fitinar musulmai duk wata fitina da musulmai suka shiga cikin ta ta rabuwar kai da rikicewa al'amurra to suna koma zuwa ga maqtal Usman kashe sai na Usman wannan kuma kuma ya tabbatar da haka a cikin hadisi da ai ya ambaci haka lokacin da suka zo suka zagaye gidan sayyidina Usman za su kashe shi shugaban su da ake ce masa al ya naɗa kan shi ne masu ga sakin na Usman bin Affan yana cikin gida an hana shi fito shine khalifan musulmai zaɓaɓɓe wanda aka masa mubaya'a wanda al'umma ta ittifaki a kansa amma al'ashtar shugaban yan zawa ne shugaban kawarijawa ya naɗa kansa liman shi yake sallah aka zo aka tambayi sai na Usman ibn Affan aka ji to gashi imamul fitnati ya naɗa kansa. shugaban fitina ya naɗa kansa shine liman za mu miki sallah sayyidina Usman ya ce ku je ku bi shi sallah salatu khairu sallah ta fi alkhair je ku bi sallah to in shi'a idan suka gama tsitsi ne mu mawani bin a cikin kuma littafin su sai su kwaito cewa sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn suna suna bin sallah kaga aqida da kenan aƙida ji ga ahlus jamaa in misali mawani bin al ne sun yi sallah a bayan fati kenan sun yadda da ka'ida ahli sunna wal jama'a cewa ya halatta ai sallah a bayan imami fasiki saboda ne saboda guje ma fitina wal ajibu anna muawiya ibn marwana abun ban mamaki ɗaya daga cikin ƴaƴan marwana ibn al-hakam da ake ce masa muawiya qad tazawwaja ramlata binta qad qad tazawwaja ramlata ibnata ali radiyallahu ta'ala anhu يا اوري غمزه تيب سيدنا مغوان يا اوري تيب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سنن غمله تيب سيدنا علي كما ذكر ذلك النسابون كما جد مثلا نسبا سكا امبشا علم النسب ilimi ne da ake koya ilimin sanin wane dan wane wane dan wane ko in baka mu baka dan bata ba suka damuwa da wannan ilimin ilimi mahimmanci a wurin larabawa wakadalika zainabu bintul hasani almusanna haka nan zainabu diyar alhassan almusanna kanat mutazawwijan min ita kuma ta auri shikan marwanu sunansa wa alwalid ibn abdulmalik shine alwalid dan abdulmalik alwalid ibn abdulmalik ibn marwana ibn alhakam to ya haka وكذلك تزوج الوليد نفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي هكذا هم شيء الوليد بنت يا أولي نفيسة إيار زيد زيد كما دان الحسن الحسن كما دان علي وأن زيد بن شيني شيني شيني أن شيء الزيدية في ذلك الأخن تزوى كهيش wadda mun yi magana akan ashi al-zaydiyya ko wanda mu'azzamun su mafi yawanci suna kasar Yemen ya aure ta kaga idan aka samu auratayya a tsakanin juna ba a samun auratayya kamar yadda a wani karatun mu can mala ya kawo mana irin waɗannan auratayyar da aka samu a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da ahlul bait ka faro tun daga shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallama shine ai imamu ahlul bait ko shine ba da dai shi ba da ba ahlul bait duk shi ne ake son a dangantu zuwa gare shi albaitu din ba baitu kullum ba ne ai baitun da zai ne gidan annabi sallama to shi manzo da sama ya auren masakiduna Usman ibn Affan ta'ansa ne wanda a karatun mu na satin da ya wuce muka ce ƴan shi'a inkarin ma ƴaƴan suke yi a aqidar su wai ba ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa sallam na na ummu kulsu da ita ga ruqayya matan na Usman bin Affan wai ba ƴaƴan manzon Allah sun yadda ƴaƴan na na Khadija amma wai agulai na na Khadija ta zo da su ne gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam agulai kaga wannan zubucin mutum ya yaje aqidar da babu yadda za a yi shi ne karya ko ya inkarin ilimi abin da ya tabbata a cikin ilimi sannan ta za ta tabbata akwai abubuwan da ba a inkari abin da ya tabbata a tarihi ilimi aka dubbi ka zo kana inkarin shi ka zama wawa to haka wannan surkuntaka ta ci gaba a tsakanin sahabban annabi sun da ahlul matar da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya aura daga baya matar sayyidina Abubakar ce Asma'u bint Umaysi ita ta haifa ma sayyidina Abubakar ɗanta da ake ce masa Muhammad ibn Abi Bakr wanda aka haife shi a Hijjatul Wada'i an haife shi a Abul Hulayfa an zo za a tafi hajjin banfana aka haife shi so da aka a gidan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya taso bayan سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول ما تدس أسماء بنت علي تأو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال ولي ko haka sauran sahabbai ƙanana aka rika samun surkuntaka a tsakaninsu da su da sauran azuzai to babu yadda za a yi surkuntaka ba a yi da suna ba to daga wannan ma tabbataccen abu ne Matsala ta ɗari da 149 kuma sai mu tsaya a kanta, yanzu kuma shi'a shi'a suna riyawa annal imama la yakunu illa balighan daga ci sharɗan imamun su sai ya zama bali summa tanaqadu summa tanaqadu sannan suka yi dukka da wawara fajja'u suka kirkira cewa imamata muhammad ibn ali al-mulaqab bil jawwa suka ce ai Muhammadu ibn Ali wanda suke masa laqabi da al-Jawwad suka ce shi ma imami ne haitu lam yablighi al-huluma ai lokacin ma da ya mutu inda wafatu walidihi lokacin da babansa ya mutu bai balaga ba babansa shine Ali ibn Ridha babansa Ali ibn Ridha ya haifi ɗansa Muhammadu ibn Ali wanda ake masa laqabi da al-Jawwad to al-Jawwad din lokacin da babansa ya mutu Ali ibn Ridha shi bai balaga ba to ya aka yi zama imami sannan ka kara da shi mahadi an ce ya zama imani ne tun yana yaro shekarunsa hudu ma ya ɓoye ko haka ji aƙida ta ce da baki da aƙida shi a haka aka gina kan haka aka gina saboda abubuwa ne waɗanda ga sunan a fili a jimlance balo-balo sun saba ba hankali ma ba zai kama su ba tarihi ba zai yarda da abubuwan da ake faɗa ba to ban dai kuma na sosa na shari'a wanda Allah ya saukar da su daga alƙur'ani ko sunan Allah sallallahu alaihi wasallam to daga Allah mu da take shirye ta Allah mu da take tsare mu ya albarka shi rayuwar mu ya بعض الغملات فيها شوف صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعليكم السلام. suka shiga suka yi don mutum ya zama mai kyauta kuma inda an ce mai rariya hannu rariya hannu to shi ne zai aka yi shi ne wannan dalilin da ya za a kashe da ina Usman kuma amma kai baya cikin dalilin da suka faɗa masa ina na Usman wanda suka faɗa masa su waɗanda suka zo kashe shi ai shi ne ake faɗa maka su waɗanda suka zo kan sai na Usman bin Affan sun lissafa dalilan da suka sa za su su na farko sun ce ya kafarta sun ce sai na Usman ya kafarta shi yasa dole ya dauka da khalifanci ko su kashe shi na biyu sun tuhume shi da cewa ya dangin sa shugabanni sun tuhume shi da cewa an samu sitam ɗinsa cewa da kansa ya aika da cewa a je a kashe wani daga cikinsu ko duka sai na Usman ibn Affan ya ba su amsa ko nan Ibn al-Arabi a cikin littafin sa al-Awasim min al-Qawasim din ya dauko irin waɗannan tuhumar da aka danganta ma na Usman ibn Affan ƙarya aka yi masa zuri aka masa buntani abinda bai yi ba aka ce yayi kuma a wannan ranar sai da sayyidina Usman ibn Affan ya lissafa musu alkhairan alkhairan sa ya tunatar da su abubuwan da yayi na alkhairi daga ciki ya tabbatar musu da cewa shine lokacin da bai hude ya mallaki rijiya a Madina shi kadai yana yin kakama yake ga dama da ita Sayyidina Usman ibn Affan ya ce wannan rijiyar. ya ba da shi fi lahi a ci gaba da shan ruwa ci gaba da amfani da shi shi ba ni ne haka ba suka ce kai kai sai na Usman bin Affan ya ce wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya shirya ya taimaki rindinar yakin ka huta? aljanna ta tabbata a gare shi waye wannan aikin ba ni bane suka ce shi ne. su dai kawai abin da suke so ya koka daga khalifanci yace to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa hadisin da cikin sunan ibn majah da isnadi ingantacce cewa Allah ta'ala zai sanya masa wata riga idan wasu ɗan tsararrun mutane suka ce sai ya cire wannan rigar to kai ya ce rigar ne ita ce rigar shugabanci saboda in kashe shi za su yi ta kashe shi suka magana cewa ai wadatar da aka samu a zamanin sayyidina Umar ta fara sai ta zamanin sayyidina Usman ba? domin a zamanin sayyidina Umar rabbi radiyallahu ta'ala anhu daular musulunci ta yaƙi ƙasashe guda biyu manya manya wanda sun wuce ma a ce musu ƙasashe 'yan fayoyi ne manya manyan masarautu ne masarautar Farisa wanda suke da zinariya da masarautar Rumawa waɗanda suke da azurfa alkanzani da al'ahmar wal ajiyar to kaga wannan ba shi bane dalili kashe sai na Usman ibn Affan Allah ta'ala ya yi shi ne ya kaddara haka domin wasu su halaka su kace domin kashe sai na Usman ibn Affan shine ya zama dalili dalili na rabuwar kan al'ummar musulmi kamar yadda na faɗi dazu duk fitilar da ta afku tsakanin musulmai to kashe sayyidina Usman bin Affan ita ce kofar da ta bude wannan fitina shi yasa na Umar radiyallahu ta'ala shi ne kofa kofar da ya zama tsakanin al'ummar musulmai da fitina kamar yadda ba zan sama ya tabbata a hadisin Hudayfa wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi sanaka lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya rasu aka daga sayyidina Usman bin Affan sai zama kashe sayyidina Usman bin Affan ya kasance shi ne dalilin na samun duk wata fitina da aka samu bayan wannan hawarijanci ya bayyana ne bayan sai sai na Usman hawarijanci sosai domin ai kace sai na Usman bin Affan hawarijawa su kai wanda kuma su ne suka zama yan shi'a daga baya kuma a cikin su aka sake samu suka koma aqida su ta asali suka ce shi kai sai na Ali ma ya kafarta labaran ba su da dadi tarihi ne da zai da dadi. sai wannan ba shi bane sababi cewa sai na Usman bin Affan wai abin ne wai shi ya kana ya kyale ai abin ne shi ba talakawa wannan sai na Usman babu talauci babu talauci a zamanin sai na Usman kenan suna zo sai sai na Usman bin Affan kafitan shi ne zamu kafitan capitalism talakawa su ta shan wahala su ko masu kuɗi su ta ƙara kuɗi ko kamar rayuwar da ake a Najeriya masu kuɗi na ƙara kuɗi can sama su kuma talaka suna ƙara shan wahala wannan ba daidai ne, ba gaskiya ba ce asbabun da suka suka kawo sai na kaje sai na Usman bin Affan babba shine lalacewar imani na waɗannan ƴan tawaye kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara duk cikin su ba sahabban Annabi sallama wanda aka yi ittifaki akan shi wa sahabi ne in tawaye ne suka zo da garuruwan da ɗaukar su ake ma ƙauyawa ƙauyawa ne ƙauyawa ne babu mutanen maka babu mutanen madina a cikin su wanda waɗannan lokutan wannan sunan su ne birane domin nan ne alƙur'ani ya sauka duk yayin da ba kuma ƙauye mutane da suka zo daga kufa mutane da suka zo daga basara mutane da suka zo daga masa. a lokacin kufa ai su ne aka tura musu sa'ad sai na sa'ad bin abi waqas ya zama gwamnan zama zamanin sai na Umar suka ce bai iya alwala ba bai iya sallah ba ce bai iya sallah ba kuma aka aiko da dan sako suka zo su dan sako ba dan sako ba suka zo tun daga Kufa suka zo har Madina sun kawo karar sai na sa'ad bin abi waqas Abu Ishaq radiyallahu anhu ce bai iya sallah sai na Umar radiyallahu ta'ala an ya aika ya ce sai na Sa'ad ya zo ina uku Sa'ad ya masa tambaye sai ta Umar ya tambayi Sa'ad ce baka iya sallah ba ba mun kira ka bane domin mu tuhume ka domin ba abin da muke maka zato sai alkhair yace yace ya amir almu'min ni fa na zo na da manzon Allah sallama yau shi yan kauye za su ce baki iya sallah ba ta gwamnati ya musu shaida cewa su kauyawa ne amma duk da aka sai da aka tafi sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu dan a gamsar da su aka ji gari layi layi layi layi unguwa unguwa aka bi domin a tabbatar da haka su tabbatar da kansu duk layin da aka ce aka tambaya aka ce to ga takardu an aika an an sako sun je har Madina sun ce gwamnan ku bai iya sallah ba sai su istijari su inna lillahi wa inna ilaihi wane ne wannan sharri duka ne har an kusan fita ganin ji aka gari da wani dan tsoho tsoho ba da ci gaba ne tsoho ne har za a fita shi nan sai ce a ah, tun da dai an ce a faɗi gaskiya to ni tsakanin na da Allah zan faɗi gaskiya ai ba wannan bane ma laifin yana da laifuka uku a wajen laifukansa innahu la ya'dilu fil qadiyya wa la yasiru ma'a sariya ولا يقدم بالسويه لا يعدل في القضيه اذا يجوز يكون شيء سالم شيء السالم ايش سلم ولا يسير مع السريه اذا يجي ابو تو اتفيد هذه شيء يقوم على كده شيء ايش سلم ولا يقسم بالسويه سلم اذا يجوز يغبو بايعين دي وان جاي يجي sai na sa'ad ya kalle shi Ya ce ni ne za ka ma wannan kaza ya daga hannu ya mai na cin mujabu da'a da ya addu'a Allah ke ansa yace ya Allah wannan bawan ka ne ya mun kaza tun abin da ban yi ba ya Allah ni ma ga addu'o'i guda uku sakamakon sharri uku ko ce Allah ma'ani masala yace ya Allah mai da shi makaho وحصيل عمره يا الله كل منك قوي تغالوسا إذا لي عدنيا غاشم كابو سنة وقتنه في ديني سنة يا الله كجذبيش أتشن الدين وذا كيدته أكثر سيدا جرى إذن ستفاق وترب إذن سا سبودا إجبت نام صوفا هنا إجبت نام بنزاكي jirgi naman banza naman tsufa ya rufe masa idan amma duk da haka da ya ji murya ɗan yarinya ko budurwa sai ya bi da gudu yana son ya kama ta ya lalata da ita sannan in ya ga mutane sai ya rika cewa ni ne wanda addu'ar sa'adu ta kama shi a haka ya rufe to kaji su ne waɗannan mutanen su suka zo suka yi ta a zamanin sai na Umar haka ta faru su ne waɗannan mutanen suka taso ƙarƙashin shugabancin bai hude abdullahi bin saba ne ya zuzzuga su ya zo suka taso suka zo madina da nufin su take sai da usman bin affan kuma aka yi rashin sa'a a lokacin duk akwai suna hajji sun mafi yawancin akwai suna hajji sun tafi aikin hajji suka suka yi ɓanna mai yawa a ce zai kai da sai da usman bin affan kaji shi ne wannan sadaka dalilan da suka sa aka shi sayyidina Usman bin Affan dalili na lalacewar imani ma sayyidina Usman bin Affan bai saba ma shugabannin da suka gabace shi ba sayyidina Abubakar da Umar waɗanda ake tuhuma ya naɗa su ne a matsayin gwamnoni ko dangin sani gabaki ɗayansu ba su wuce mutane biyar ba su ma ba shi ya naɗa su ba ya zo ya tarar da su Sai na Umar ya nada wasu su ma sai na Abubakar ya nada kamar sayyidina Muawiya tun zamanin na Abubakar sai na Abubakar ya sai na Muawiya a matsayin gwamnan sha to shin akwai ka'idar musulunci da ta ce idan dan uwanka ya tantance ya zama shugaba kakka nada shi a matsayin shugaba akwai nasi dan uwana ne ya tantance ya zama shugaba ni kuma gwamna ne in na bashi kwamishina ne laifi ko ni shugaban ƙasa ne ɗan uwana ya tantanta duk ka'idar da ake bi ya tantanta shi ke nan sai nan a shi minista ne laifi ne laifi a ciki ko ba shi ya naɗa iya kaya ya ma wasu daga su canjin aiki ya cire su daga wata daga wata jiha ta musulunci ya mai da su wata jihar kai wannan duk waɗannan shugohin suna nan za a ci gaba da fito da su suna nan in a sun kirkire su domin tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi sallam da shafa musu nijisar kaji kullum kullum da nuna su bata su domin al'umma su musu tawaye fatan su kenan shi yasa ɗaya daga cikin tabi'ai al'awaru na hausha faɗa kamar yadda al-Imam al-Ajurri ya faɗa a shari'a cewa udbuhu mahasin ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku ambaci kyawawan ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wala tadkuru ghayra dhalik kar ku ambaci sabanin haka fa tuhaddishu alaihim an-nasa sai ku sa mutane su hasala su masahabbai lawaye domin mutumin da zai zo ya zauna ya ce sahabi kaza yi laifi sahabi kaza yi laifi to me burin sa burin sa shine a ce sahabin nan mutumin banza ne ba mutumin kirki bane saboda haka duk abin da ya wato ba na hadisi da abin da ya wato na alqur'ani ya zama abin banza shikenan sannan imamu sa'ad ya faɗa mana a cikin siyasa yace haula'in ladina yata'anuna fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam waɗannan da suke suka sahabban annabi أرادوا أن يطعنوا في رسول الله سوى تكر سوى جعل النبي فتقاعد يسوك كاسا يسوك فكي في رجل سوء وذلك يسوى أنه مكتوم بنزابني والعياذ بالله أما تسوك تي تسوك أصحابه رجال سوء إذن هو رجل سوء تحببت مثلا بنزعني فدك شكو ميلا تعرضت هو معه sai ka ji an ce خرجت مع خرجنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر من زال تسمى يا فتى تعرض شيء أقول سيدنا أبو بكر وعمر دخل رسول الله ومعه أبو بكر وعمر من زال تسمى يا شجاع وجهك أتعرض شيء أقول سيدنا أبو بكر وعمر وفي أكثر وسن متانا متانا بنزاني wanda manzon sama ke shiga ya fita tare to shi kuma wani kaga wannan ke sannan kuma imamu a ya babu wata ka'ida yake cewa at-ta'nu fil rawi ta'nu fil marwi idan ka soki wanda ya riwaya to ka soki riwaya ce wani ya baka labari sai ka ce wa ya faɗa maka wa ya faɗa maka wannan labarin sai ka ce ai malam wani ne ya faɗa mu sai ce malam wani makaryaci ne kai tsaye ya ce labarin da ka bani ƙarya ne habbai suka gwaito mana alƙur'ani habbai suka gwaito mana hadisi in ka ce dukkanin su mutanen banza ne to kana so alƙur'ani nan ba gaskiya ba ne kana so hadisin nan mutane ba su gane waɗannan maganganun ba su gane haɗin waɗannan abubuwa shi sahabban annabi sallama mutanen banza ne to kenan hadisan mu duk gabaki da na banza ne a nan garin a nan garin yi ake cewa aka faɗa mabiyan shi'a cewa abu hurai da mafaɗaici ne idan ya shiga gida yana son ya ci abinci ya ga wani abinci yana son ya ci kawai zai ci annabi ya ce shi ya sa ya zo hadisin kuda wannan garin aka faɗa musu Sai sayyidina abubakar ka ce masa sayyidina abu hurairah ka ce masa mafadaici duk a cikin sahabban annabi ba wanda yake shi baya. in ka ce makaryaci ne shi yana kirkir hadisi saboda fadayi kana cewa duk hadisan da suke tare da mu babu yadda za ka taɓa tafi littafin hadisi kana karanta ko babba ko karami a faɗi hadisai goma سيدنا أبو مريم قائد حديثي في أبي أجلس سيدي أنكو لا ما لتاب أولي شيء سيدنا أما في مسنة دولة صحابي فيطان من لتاب نغفو تحديثي إذا أجلس مسا مسنة سيد كواري ذكر المتابلة في مسنة معائشة لا تقول حديثا عائشة نسيتا كأي ومسنة عليا حديثا سيدنا أنا كوي لا kaga anan ba za ka gani sai na abu wariya illa wanda shi ma ba ba tabbas illa sai kaga hadisin na na ishe ne amma ta karba a wajen sai na abu wariya domin shi ya ji ita ba ta ci ba kaga irin waɗannan suna baka kai kullum mutum ya rika roƙon Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsare shi ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ya Allah kada ka sanya wani kunci da gilli mu ji kaushi na wani daga cikin waɗanda suka yi imani ba ba su haɓɓan annabi sallallahu ba kawai ba hadda waɗanda suke a baya baya ka ji kana jin gillin wani mai imani wannan shi Allah shi ne tattu صلى ala وسلم وبارك على نبينا محمد wa اله وصحبه اجمعين السلام wa rahmatullahi wa وبركاته